wala yastathnun amma ba su yi togaciya a cikin rantsuwarsu ba wato ba su ce idan Allah ya yarda ba